ɗaruruwan al'umma daga garuruwa daban-daban na yankin kerawan karamar hukumar igabin da suka taso dai sun yada zango ne a makarantar firamare da ke birnin yarhu kuma sun shaidawa muryar amurka dalilin baro gidajensu da kuma halin da suke ciki yanzu an ƙona gidajen mutanen da kake kallo yanzu a makarantar nan an ƙona abincinsu sama da buhu dubu biyu ga su nan a zaune a cikin makaranta wannan wani irin masifa ne shin wai ana so a kashe mu ne gaba ɗaya wannan da yan gudun hijira ne wannan duk wanda gani sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar a nan gani duka yan gudun hijira ne ba su da abin da za su ci na awa daya ni ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaggabta kawo mana dauki a kerawa wata muna cikin wani hali har gwamna ya ja ga abin da aka yi mana na kashe mutum hamsin da hudu rana daya tun daga aka kashe mutanen nan har yau ba a taɓa kwana uku ba kashe mutum a kerawa ba na Alhaji Hayatu Karo ni mutumin Anaba ne kuma matan nan da ka gani da 'ya'ya duk an kwashe mazajen su gaba ɗaya duk wurin da kake gani majority mu yaran nan gaba ɗayan su marayu ne ba kuma abincin da za su ci Motan da za ta je da ɗauko kaya ma kowa ya ce ba za shi wurin ba saboda ba security kai ko sojojin ma da suke zuwa da su zo su yi mana gaisuwa tunda gaisuwa suke zuwa tunda ba suna zuwa su kore su bane kafin su zo an gama kashe mu gaisuwan da ake zuwa a mana ma kuma yanzu ma an daina zuwa kwanaki sun zo da rana da gudu za a bi ka kana cikin gudu sai dai kai gudu ka gaji a zo a banke ka da mashin in bindiga ba za ta taba ka ba da haka suka karkashe mutane an yi waya babu wani sojojin da suka zo ke dawo da an kusa karar da mu babu zuwa gona ka je gona da yaron ka nan take a zo a kashe shi in ka samu ka tsire ka dawo haka nan empty kun suna na Alhaji Faruk Kerawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi ilaihi rajiuna mutanen mu an kashe ba mu san adadin da mutane aka kashe ba idan zaka je kasuwa baka da kwanciyar hankali zaka je gona baka da kwanciyar hankali wallahi da wallahi tallahi ba ma bacci da dare kullum mu fa mu talakawa ne a taimake mu don Allah don Annabi a taimake mu gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro na iyaka kokarin su wajen kawo karshen matsalar tsaron da ake gani musamman dai a yankunan da abin ya fi shafa sai dai kuma ta ce su ma al'umma suna da gudunmawar da ya kamata su bayar in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel alwan gaskiyan bayani jami'an tsaro suna fatattakan wa'annan bara gurbin ɗan bindiga daɗi kuma tsakani da allah duk mutumin da ke karamar hukumar birnin gwari da igabi da giwa da kuma cukun jami'an tsaro ba wasa ake ba suna iya bakin ƙoƙarinsu. idan 'yan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya ko kuma biyu ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wadda jami'an tsaro ke dakilewa kuma babban matsala da jami'an tsaro suke fuskanta a wannan fatattakan 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da kuma korar shanu su ne koma to amma abu mafi muhimmanci shine idan mutane wanda suke garuruwa suna taimakawa jami'an tsaro da bayani? wannan dai shine karo na biyu da al'ummar yankin kerawa ke baro gidajensu saboda hauhawar harare na 'yan bindigan da ke yankin su kamar dai yadda harin 'yan bindigan da ya sanadin salwantar mutane sama da hamsin a wancan lokaci yasa suka bar garin gaba ɗaya. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya.